Siyasar Ubangida a Najeriya wani al'amari ne da ke ci gaba da ɗaukar sabon salo a ƙasar. Yadda jam'iyyun APC da PDP suka gudanar da zaɓukan fitar da gwani na 'yan takarar gwamna da na 'yan majalisar dokoki da kuma ƙorafe-ƙorafen da suka biyo baya ya ƙara haska mummunan tasirin siyasar Ubangida a Najeriya. zaben fitar da ɗan takarar gwamnan Legas a jam'iyyar APC da na jihar Kano a jam'iyyar PDP na daga cikin ɗimbin misalan yadda jam'iyyun biyu suka yi zaɓukan na cikin gida a bana. Idan shi Ubangida ya karfa karfa ya zaɓi mutumin da ransa yake so za a samun matsala ta wannan fuska ɗin. Ya kamata a dawo daga kan wannan tsarin. In dai ana son a samu mutane masu nagarta a bari 'yan jam'iyya su yi amfani da basirar su su zaɓi mutumin da suke ganin in an tura shi zai iya aikin da ake bukata to amma su ma yan din su ma sun ala misali ya kamata su buɗe tunaninsu su ƙara wa kansu ilimi su fahimci cewa idan an ce ga wannan kujera ta kaza ce irin siffofi ne ake bukata a ce wakilin da aka zaɓa yana da su dangane da aikin da ake bukata to idan suna da wannan fahimtar kuma aka bar su suka yi amfani da wannan damar su fitar da mutumin da suke ganin an zaɓe shi zai iya to kaga za a samu ci gaba wajen fannin demokradiyya ta cikin gida a jam'iyyu. Dr. Ahmad Salik kenan tsohon dan majalisar tarayya dama dai wasu daga cikin 'yan Najeriya na cewa siyasar Ubangida na daga cikin manyan dalilan da ke hana 'yan majalisar dokoki ta ƙasa tabuka abin kirki a zauren majalisar. To amma Honorable Nasir Garba Dante da ke zaman tsohon wakili a majalisar wakilai wanda kuma yanzu haka ke muradin komawa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP na cewa. Damar da Allah ya bamu a lokacin nan muka wakilci al'umma shi ya mu ake demokaradiyyar a yanzu. Allah ya kaddare ya bamu dama muka tsaye da tazarcen da wani shugaba ya so ya yi wanda watakila a tsarin da aka ɗauko da yanzu har yanzu waɗancan gwamnonin da suke gwamnoni su ne gwamnoni a yanzu waɗanda suke shugabancin ƙasa in dai suna da da har yanzu su ne Allah ya taimaka mana maka taka birki aka ci gaba tafiya ta yi tafiya ana cewa ba a demokradiyya har inda aka zo 'yan najeriya suke ganin cewar da pdp a lokacin nan da take mulki duk masifin ƙasar nan ita ta kawo har muka zo muka yi abin da ake kira maja ashe matsala ba a jam'iyya yake ba saboda sai na zo na ga cewar kusan duk abin da muke zargin jam'iyyar pdp ta yi sai muka zo muka ga cewar a jam'iyyar apc an yi makamancinsa ko wanda ya fi shi sai dai masanin kimiyyar siyasa farfesa kamil sanafage daga jami'ar bayar kano ya lissafa wasu hanyoyin bi domin fitar da najeriya daga matsalar siyasar ubangida dole a koma kowa ya karbi ka'idar da tsarin demokradiyya a tsarin demokradiyya shine jama'a suke da iko wanda jama'a suke so shi za a ba su na ɗaya kenan sannan na biyu ita kanta jam'iyya eh, da manyan jam'iyya sai sun yi ƙoƙari sun gina abin da ake cewa ɗa'ar cikin jam'iyya wato jam'iyya tafi ƙarfin duk wani ɗanta na uku siyasa a bisa aƙida to idan da aka samu annan abubuwan uku za a ga ƙarshen siyasar ubangida a najeriya farfesa kamil sani fage kenan na jami'ar bayar kano Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.